barkanmu mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da 27 ko 8 ga watan wato safar kenan a wannan shekara ta tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 21 haka ne go 21 ga watan 6 a wannan shekara ta takwas. don ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid wannan kuma shine darasi na goma sha shine darasi na ashirin za mu tashi babu ma ja'a أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله wanda suke bakin kofar dan su yi hakuri su abin nan babin da yake magana bisa ga cewa wanda yake bayanin abin da ya zo ma a abin da ya zo na nasoshi, wala Allah nassoshin qur'ani ko na hadisi annal wa fi qubur salihina irin nassin da ke tabbatar da cewa lallai wuce gona da iri a wajen kaburburan salihan bayi yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah hakan na iya mayar da wannan kaburbara su zanto waɗansu gumaka ababen da ake bautawa ba Allah ba wato kenan ba a hana mutum zuwa makabarta ba sai dai abinda aka hana mutum ya yi a makabarta shine guluwi guluwi kuma shine mujawazatul haddi madhan aw zamman wuce gona da iri in ma ta fuskar yabo in ma ta fuskar kushe wato kenan an yi izini zuwa ga ziyartar makabarta amma ana son idan ka je ka kiyaye ladubban da shari'a ta tanada a wajen kar ka wulakanta kaburbura haka kuma karka wuce gona da iri wajen ba su matsayi wulakanta su shine kaman zama akan kabari kaman taka kabari wannan duk mun karanta hadisai wanda suka haramta haka amma wuce gona da iri ko game da lamarin kaburbura din shine ka ce ka yi tawassuli da kabarin ko mai kabarin ka roki Allah bukatanka duk da Allah ka roka amma tawassulin nan da kai da mai kabarin to wannan kuma bid'a ne ko kuma abin da yafi wannan muni ka roki mai kabarin bukatanka to wannan kuma shirka ne an gane ko da haka idan mutum zai je makabarta sai ya kiyaye ladubban da shari'a ta tanada wajen ya ga yayi abin da ake bukata na daidai kar ya tozalta kabari kar kuma ya ɗauki kabari ya ɗora shi matsayin da ba a kai shi ba idan an ce kubur salihi na kaburburan salihan bayi saliha a nan gurin kowa ya shiga ciki annabawa da waɗanda ba su kai su ba domin lafazin salihai akan yi amfani da shi wani lokaci ya zanto ana nufin hatta annabawan Allah ga annabi Yusuf yana cewa rabbaka da ni min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhikni yana roƙon Allah ya karɓi ransa yana musulmi sanan ya riskar da shi da salihan bayi kaga salihai a nan gurin annabawa kenan an gane ko sannan ubangiji ta ala muna magana akan annabi Ibrahim yace wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihina hakika mun zaɓe shi a nan gidan duniya ta hanyar bashi manzanci ta hanyar sa shi ya zama khalil wa innahu fil akhirati lamina salihina kuma a ranar tashin kiyama shi annabi ibrahim yana cikin salihai lamina salihina kenan to kaga lafazin as-salihina anan ya kunshi annabawa da kuma waliyai da sauran bayin Allah ma'ana dai kowanne ko annabi ko wanda ba annabi ba ba shi halatta ka yi guluwi wajen kabarinsa an fahimci matashiyar maganan ko rawa malikun fil muwatta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد روى مالك في الموطأ إمام مالك يا رويتو حديثي تكن للتافن الموطأ أباب قصروا أتكن صلى أنقانكو ya ruwaito cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala lalle annabi sira da aminci su tabbata gare shi ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah karka mayar da na ya zanto gunki abin bautatawa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riƙi kaburburan annabawansu a matsayin masallatai kun fahimci hadisin da kyau annabi na yin addu'a ya ce Allahumma daidai ki da ka ce ya Allahu da aka shafe ya unnida'i uwuda anha bil mimil mushaddadati ya da aka shafe ta sai aka kawo mim mai shadda a ƙarshe Allahumma shi yasa ba a haɗa yaɗin da kuma mimun din idan ka ce ya sai ka ce Allahu ba za ka ce ya Allahumma ba idan kuma ka cire ya din ka kawo Allahu sai ka kawo mim a ƙarshe mai shadda don ta wakilci mai ya don haka Allahumma ma'anarsa ya Allah don haka ba a hada al'iwat wal sai dai in a cikin darura shi'iriya ne kamar yadda wancan ke cewa inni izama ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma ya hada ya'un nida'i tare da kuma mimul mushaddada annabi ce ya Allah la taj'al qabri wasanan yu'bad kar ka mayar da kabari na ya zanto kamar gunki abin bautatawa ma'ana kar ka sanya kabari na ya zanto wurin yin sallah kar ka sanya kabari na ya zanto wurin roko ina fatan kun fahimta domin da sallah da addu'a dukansu menene ibada ne yayin da mutum ya je ya fuskanci kabarin annabi da sallah ya nuface shi da sallarsa ko ya je wajen kabarin annabi ya daga hannu ya roƙi annabi bukata to kaga wannan yayi abin da kenan yayi abin da bai dace ba to amma annabi sallallahu ya roƙi kar kabarin sa ya fito fili ta yadda za a mayar da wurin wurin dabdala kamar yadda za a kabarin waɗansu to sai Allah ya kaddara mutuwarsa ya ansa addu'ar annabi sai aka karɓi ransa a ɗakin Aisha ta yadda kabarin ba a fili yake ba kuma ya zanto a nan ne za a binne shi sama da da a sarari ne ko a kowace makabarta aka je aka binne shi kaga ya fito fili kariyar da ya kamata ya samu da ba zai samu ba tun daga karshe da a waje ne da sahabbai ba za su yi gini ba an gane ko tun da sun sa annabi ya hana yin gini a kan bi a kabari amma tun da ya Allah karɓi rayuwarsa a wurin da yake dama can akwai gini kuma annabawa ba a ɗaukansa daga wani je a je a binne su ana binne sa inda suka mutu kaga sai Allah ya ansa addu'a sai kenan ya kare wajen ta yadda kabarin bai fito fili ba to bayan kuma ga ginin ɗakin Aisha din lokacin da shi Walid bin Abdul Malik ya zo ma zai fada da masallacin Annabi da zai shigar da kabarin ɗakin Aisha ciki sai ya sake zagaye shi da me da katanga guda biyu sai zanto gini guda uku shine Ibn al-Qayyim yake cewa fa ajaba rabbul alamin du'aahu fa ahatahu bi salasatil jidrani wato yake cewa ubangiji sai ya karba addu'arsa ya ba shi kariya ta hanyar kare kabarinsa da rufin katanga har guda uku don karba ya fito fili kaga Allah ya ansa mai addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya nuna barin kabari din a sarari dama sunna ne to amma aje kuma wurin kabarin don roko to kuma wannan ya zama wato an rike shi a matsayin gunki kenan Allah tsare mu sannan ce ishtar da gazabullahi ala qaumin fushin Allah ya tsananta kan mutanen da ita ka ittakhazu an anbiya'ihim masajid suka riki kabarin annabawansu a matsayin wuraren yin sallah wato kaga wannan wani karin hadisin ne can an ce la'anta nan kuma an ce fushin ubangiji wato ubangiji ya la'anci masu rikon kaburburan annabawa ko salihan bayi a wurin a matsayin mai masallaci to a nan gurin kuma fushin Allah na tsananta a kansu duk wannan na nuna wato munin abin a shari'a wannan hadisi da imamu malik ya ruwaito inda riwayarsa ce kadai hadisin da'ifi ne saboda mursal ne amma ibn abi shayba da imam ahmad bin hanbal sun ruwaito shi a matsayin hadisi mosul dan saboda haka hadisi ne sahihi kun fahimta da kyau banda imam malik akwai wanda suka ruwaito shi abubakar ibn abi shayba cikin eh, shayba a cikin littafin sa al musannaf da kuma wato imam ahmad bin hanbal a cikin littafin sa al musannaf sannan kuma hadisin na nuna mana ɗaya daga wato sifa cikin sufofin Allah cewa Allah yana sufantuwa da mai fushi al-ghadab ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu biya anbiya'ihim masajid waɗansu masu tawili sukan yi tawilin fasaran fushi sai su ce suna nufin uquba kenan wato uqubar Allah ta tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai wai jin tsoron kasa siffanta Allah da cewa na yin fushi to wannan kuskure ne dole ka fassara shi a fushi amma ka bambance tsakanin fushin Allah da fushin halittu fushi na dan adam wato asalinsa ghalayanu dami ne fil qalbi jini a cikin zuciya shine abin da wato abin da ke haifar da fushi sannan kuma jamratun min shaitan yulqiha fi al insan wato kamar wani galwashin wuta ne da shaidan ke rula shi a zuciyar dan adam sai ya haifarwa da mutum mai fushi to kaga wannan fushi a babin dan adam kenan amma a babin ubangiji kuma haka yake ha haka yake ba saboda haka fushin dan adam daban da fushin Allah ta'ala domin Allah ta'ala laysa mislihi shay wa huwa samiul basir shi dan adam fushin sa shedan ne yake ingiza shi yayi fushi shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum suna jayayya da wani suna zage-zage ɗaya daga cikin su jijiyar wuyansa duk ta tashi saboda damuwa sai annabi ke cewa wani sahabi na san kalmar da da ya faɗe ta da wannan damuwar ya rabu da ita yace me zai ce yace da ya ce a uzu billahi yayi isti'aza da shikenan magana ta kare sai wannan yaje ce kai annabi ya ce kai isti'aza <laughs> ashe fishi kenan daga waki kenan da haka sai a yi isti'aza ta neman tsarin su kenan an fahimta ku to kaga fushin Allah kuma ba haka yake ba sannan fushin dan adam idan ya yi shi ba lalle ne ya iya zartas da abin da yake so ya zartas ba ta iya yi wani abu ya fusata ka kuma kana so ka ɗauki fansa kuma ya fi ƙarfinka ko bai fi ƙarfinka ba amma ka neme shi ya ka rasa ya gudu su kaga duk ya sha bamban da fushin ubangiji an fahimta ko sannan ka iya yin fushi ka tashi yin ukuba ka yi sama da ta sakamakon fushin daga baya ka zo ka yi nadama har ka zo kana cewa da Allah wani hakuri bacin rai ne kaga duk wannan fushin dan adam kenan saboda haka fushi ta fuskar dan adam wannan sifa ce ta dan adam kuma ta rauni amma fushi ta fuskar ubangiji ta'ala wannan sifa ce ta kamala an fahimta ku da haka da suka yi tawilin cewa wato fushi ana nufin shine al intiqam wato daukan hukuba ko daukar fansa sai ahlus suna suka yi musu raddi da fadin Allah ta'ala falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in kaga ne falamma asafuna in taqamna minhum al asafu dai shine al ghadabu to sai Allah ya bambance tsakanin al intiqam da me da al ghadabu da abu guda biyu ne da Allah ya ce yayin da suka fusatar da mu in taqamna minhum sai muka dauki fansa ashe fushi daban kuma daukan fansa me daban ah, kenan ina fatan kun fahimta wal ibn jarir bi bi sanadihi an sufyan an mansur an mujahid afara'aytum allat wal uzza qala kana yaluttu lahum as-sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi an gane ku wa kaza qala abu al-jawza an ibn abbas kana yalittu as-sawiqa وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج رواه أهل السنن ولابن جرير haka ibnu jarir tabari ya ruwaito hadisi ibnu jarir shine muhammad ibnu jarir tabari wato shugaban masu tafsiri yana cikin mujtahidun kuma yana da mazhabi shi na fiqihu mai cin gashin kansa illa ya su irin su ne wanda mazhabobin su sun riga sun kaura saboda basu samu dalibai da suka yada fatawoyin su ba amma shi ma mujtahidi ne mustaqilli irin yadda sai imamu malik suke mujtahidai mustaqillai mai cin gashin kansa ne shi ma ya mutu a shekara ta ɗari uku da goma bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shine yake kira shekul mufassirina ibn jarir tabari ya ruwaito hadisi bi sanadihi an sufyan da sanadin sa zuwa ga sufyan shine suka ce shine Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wanda yake sika ne Hafiz babban malami a Kufa ya mutu a shekara ta 160 bayan hijira an Mansur shi kuma ya karbo hadisi daga Mansur shine Ibn al-Mu'tamir Ibn Abdullah sulami ya mutu a shekara ta 132 bayan hijira duk jigajigan malaman hadisi ne an Mujahid ya karbo hadisi daga Abul Hajjaj shine mujahid ibnu jabar al-makhzumi ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas dangane da fassarar faɗin Allah ta'ala a fara'aitumul mullata wal uzza wa manata salisatal ukhra menene allata din nan Allah ce a fara'aitumul lata ku bani labarin allata wal uzza haka kuma ku bani labarin al-uzza wa manata salisatal ukhra da manata ta ukun tasu ku bani labarin waɗannan gumaka guda uku shin suna kashewa suna rayawa shin suna amfanarwa shin suna da siffofi na kamala ko siffofi na tawaya suke da su siffofin tawaya suke da su to kamar Allah na yin tambaya ne dan ya nuna gajiyawar waɗannan al'amura guda uku da lata da uzza da manat da larabawa suka maishe su ababen roƙo ababen bauta tare da gajiyawansu tare da cewa su ba kowa ba ne ba an gane ko to shi mujahid wajen fassara allata ɗin nan ya ce kala kana littu lahu mustawika shi allatu ɗin nan suna ne na wani mutum kana wanda ya kasance yalittusawika. sawika yana yi wa mutane farau-farau suna sha a lokacin jahiliya idan an zo ziyartar ɗakin Allah irin ziyartar mutanen jahiliya sai ya haɗa musu farau-farau domin as-sawiq shine garin alkama da gari na sha'ir wanda ake haɗawa da ruwa ko ka ce ayi kunun zaki ko ayi wani abu mai kama da farau-farau dangin abin sha ne wanda yake yin wannan a matsayin hidima ga ɗakin Allah a matsayin hidima ga alhazai da suke zuwa maziyarta da suke zuwa ɗakin Allah tun lokacin jahiliya wannan shine babban abin da ya miza da shi falamma mata fa mata sai wannan mutum yana cikin wannan hidima sai ya mutu da ya mutu sai suka ga wani sakamako ya kamata a yi masa fa aka fu ala kabarihi sai aka je aka lazanci kabarinsa sai aka yi mutum mutumi mai sunansa aka sa masa suna mai lat sai ya zanto ana tabarruki da shi saboda mai salihin bawa ne me yin salahasa yana ciyaswa da haka sai aka rinka tawassuli da shi da haka ana roƙonsa kuma shi ba ana tabarruki da shi shikenan da ya mutu kabarinsa sai aka je aka zagaye wajen kawai aka mayar da shi wajen bauta to sai Allah ya saukar da aya ta alqur'ani yana zargin waɗanda suka yi haka a fara'aitum lata wal uzza kun fahimta da kyau to wannan ayar za ta takaitu ne kan wancan lata kawai na lokacin jahiliya wanda yanzu ba mu da shi a zahiri ko za ta mamaye dukkan abin da ya kama da shi duk abin da ya kama da shi yanzu ka ga a ma'aunin mutanen jahiliya din can shi lata din nan menene matsayinsa salihin bawa da ya mutu sai sai ga me ya kamata a yi masa alazinci kabarinsa aka je aka yi hidima wa kabarin aka yi gini shine abin da imamul qurtubi ke kawo cikin tafsirinsa cewa duk gine-ginen nan da ake akan kaburbura a yi gina a yi daki a yi menene yace abu ne wanda yan jahiliya ne suka samo shi a lokacin jahiliya kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan yana daga cikin manufar turo annabi dan idan ya zo ya rushe wannan kuma da ya zo kuma duk ya rushe wannan din har uzza din nan a can take wajen ta'if wani ɗakin bauta ne wanda da wata mace a ciki ana bautata mata annabi ya tura khalid bin walid ya je kai farmaki aka rusa ɗakin da abin da ake kenan eh, sau waɗanda ake gaba ɗaya hukunci irin waɗannan ɗakuna da aka yi ko gidaje ko abin nan da gine-gine da aka yi akan makabarta su a shari'a shine a rushe su shine ibada rushe su shine ibada an gane ko annabi ya tura aka je aka rushe inda wannan uzza din take ya tura Khalid bin Walid shine ce kana yalitu lahum sawiqa famata fa akafu ala qabri wa kaza qala abul jawza haka ma abul jauza ya faɗa an gane ko abul jauza kuma shine aus ibn abdullahi arraba'i ya mutu a shekara ta tamanin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam haka abul jauza ya faɗa an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas wajen fassara lata yace kana yalittu sawiqa lil hajj shi wannan lata din wato ya kasance yana garwaya sawika garin alkama wato da ruwa ya baiwa alhazai ko ya baiwa muziyarta ɗakin Allah wannan asar na abul jauza imam bukhari ya rawaito shi a cikin kitabun tafsir an gane ko wane bin abbas radiyallahu anhu ma kala an karɓo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa kala yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'iratul quburi annabi ya la'anci mata da ke ziyartar kaburbura wal alaiha al da waɗanda suke gina al da waɗanda suke rikan masallatai alaiha akan kaburbura wasuruja da ko masu kukunna fitulu akan kaburbura din mala ce shi wani hadisi rawahu ahlus sunan idan an ce ahlus sunan ana nufin abu dawud da nasa'i da kuma turmizi da ibnu maja. to amma ibn majah mai rawaito wannan hadisin ba sai dai abu dawud da tirmidhi da nasa'i duk sun rawaito shi haka kuma ibn abi shayba ya rawaito haka imam al-baghawi haka imam tabarani da sauransu amma wannan hadisi da'ifi ne kun gane ko sai dai kasancewarsa da'ifi baya hana wani bangare daga cikin hadisin ya inganta shine al-muttakhizina alaihi al-masajid waɗanda suke gina masallatai wannan aila an ta riga ta tabbata tun hadisin bukhari da muka karanta a darasin da ya wuce baya ga kuma fushin Allah ya tabbata kai tun hadisin da ya wuce ɗazun nan an fahimta ko yayi yi saurana za'iratul qubur idan an ce za'iratul qubur wato haka ruwayan ta zo amma akwai wata ruwaya daban wadda ita ta ingata wato wadda yake cewa la'anallahu zawaratul qubur zawaratul qubur wannan ta ingata zawaratul qubur kenan wato wanda siga ta mubalaga kenan sai ya zanto ana nufin mata da ke yawaita ziyartan kaburbura waɗannan Allah ya la'ance su kenan ƙarƙashin hadisin sai mu fahimci cewa mata in za su je ziyartar kabari babu laifi su je amma in suka yawaita kuma la'anta za ta hau kansu saboda siga ta mubalaga la'anallahu Allahu zuwaratul qubur Allah ya la'anci masu yawaita ziyartar kabari Eh, cikin mata kenan ban da maza domin zuwara ta ya zanto lafazi da abin nan ne siga ne na mata to da haka dai dangane da ziyartar mata kaburbura wannan malamai sun yi sabani maganganu ɗai-ɗai har guda hudu da waɗanda suke ganin haramun ne mata su je da waɗanda suke ganin ja'izi ne mata su je da waɗanda suke ganin mustahabi ne da kaza da waɗanda suke karhantawa amma dai magana mafi inganci shine ja'izi ne mata su je ziyartar kabari ya halatta idan mace ta je ziyarta makabarta saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wata mace tana kuka wurin wani kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ki tsoraci Allah ki nemi lada game da rashin da kika yi sai ta ce masa iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati ta ce tafi ka bani wuri dan ba naka ne mutu ba shi yasa kake mu wannan maganar ta faɗi wannan magana ba ta san annabi wani ba sai bayan annabi ya tafi sai aka ce da ita wanda kika faɗa magana nan fa annabi ne fa to shikenan sai ta tafi kuma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana ba da uzurin cewa ba ta san shi ne ba sai annabi ke ce mata inna masabaru inda sadamatul ula ayi hakuri ana yin sa ne tun kismewan farko ma'ana lokacin da abu ya faru ya kamata a yi hakuri ma'ana ya kamata tun lokacin da aka miki mutuwa kin hakura da sauransu to a shahid cikin hadisin annabi ya same ta a wurin kabari tana kuka bai hana ta ba abin da ya hana ta shine mai kukan da take yi yace mata ittaqillaha wasbiri ki tsoraci Allah kuma ki hakuri amma bai ce mata ba kar ki je ziyara da a ce zuwa ziyara ga mata bai halatta ba da annabi ya halatta ya halatta to kaga wannan nasu ne fi muhallin niza shi ba nas fi muhallin niza an fahimta ku sannan lokacin da na sallallahu alaihi yake cewa na hana ku ziyartar kabari a da amma yanzu ku je ziyartar kabari duk da lafazin cewa fazuruha lafazi ne da ya shafi maza amma mata shi shiga ciki domin ka'ida dukkan lafazin da ya shafi maza mata na iya shiga amma wanda mata ya shafa kadai maza ba za su shiga ciki ba duk abin da ya shafi maza mata na iya shiga ciki sai an an samu dalili da ya keɓance su amma abin da ya shafi mata kuma ya shafe su ne su kadai an fahimta ku to da haka kaga za'iratul qubur wannan bai inganta ba amma zuwaratul qubur wannan ya inganta zuwaratul qubur zawaratul qubur wannan ya inganta al almuttakhizina alaiha suruj kunna fitulu a makabarta shi ma wannan da wannan lafazin bai inganta ba an gane ku to amma kunna fitulu a makabarta wannan kuma ɗabi'a ce ta 'yan mishan su kai fitilu kala-kala su sa a makabarta su kukunna kendira don haka duk waɗanda suka yi wannan duk da wannan hadisin sigarsa bata inganta ba amma hukuncinsu ya shiga cikin karkashin sauran umumat hadisai da suka game hukunci gaba ɗaya kamar su hadisin kullu bidatin zalala wa kullu zalalatin finnar duk sun shiga karkashin wannan shi ma bai halatta ba sai da lokacin da muke karatun ahkamul jana'iz mun yi maganar cewa akwai waɗansu suka yi tambaya kan cewa akan samu a yanzu tilasta sa a kunna fitilu a makabarta saboda mutanen da suke wa mamata ta'addanci su je idan an binne mutum su tone kabarin su ɗauki wani sashi na jikinsa don saboda tsafi da sihiri to a sakamakon haka sai ya sa tilas wani lokaci a waɗansu makabarto a kunna manya-manyan fitilu ba don komai ba sai dan wato su zanto tsaro ga irin wannan masu shiga makabarta to wannan idan tilasta sa aka yi haka ba wata hanyar da za a magance wannan sai wannan to wannan kuma babu laifi sai dai kuma da rana a kashe saboda ya sha bamban da irin kunna fitilun da ake don girmama kabari dan masu kunna fitilu don girma kabari dare da rana ba sa kashewa sannan kuma wato har mutum ba kance yake yi ko ya wakafi na dukiyarsa dan saboda a sai mai ko a sai lagoni da za a riga kunna wannan a ci balbal din a makabarta yana ganin aikin lada ne yake to kaga wannan wata ibada ce mai zaman kanta wanda wannan wato ya kamata kenan a nisance ta kenan kun fahimci wannan da kyau yanzu dai karkashin wannan babi ga masail fihi masail al'ula tafsirul awsan a karkashin wannan babi mun fahimci fassara na menene al'ausan wato gunki wato abinda ake nufi da al'ausan jam'i ne na alwasan alwasan kuma ana nufin gunki ba wai gunkin da yake da sassuke a gaban ka ba wanda aka sassaka aka ajiye shi a gabanka yana da inuwa da mutum gabanka wannan shine as-sanam a larabci amma al-wasanu shine dukkan wani wanda koda baka ajiye shi a gabanka ba amma yana da matsayi a zuciyarka ka ba shi sifa irin sifar Allah yanzu wannan ka rike shi a matsayin mai gunki kenan wasan mu a Hausa da wancan mai mutum mutumi da wannan duk muna kiransa da suna mai gunki ba abin da zamu faɗa sai gunki amma su larabawa sukan warware alwasan sai zanto wanda kaga matsayinsa a zuci a zuciyarka ka bashi matsayi irin na Allah ittakhadtahu wasanan kenan ka rike shi a matsayin wasan ko da babu mutum mutumin sa a gaban ka kuma kenan an fahimta ku الثانية مسألة تبيو تفسير العبادة mun fahimci fassarar ibada a cikin wannan babi wato abin da ake nufi da ibada kuma shine ghayatul khudu'i wa ghayatul tazallul kololon kaskantar da kai wato ainihin ga abin da kake bautata ma dinnan duk abin da ka risuna masa risunawa ta karshe to ya zanto ka bautata masa kenan wanda galibi waɗanda suke rikan gaburbura abin da suke yi kenan za a ga suna ladabi a wurin kabari irin ladabin da ba sa yi a ɗakin ka'aba an fahimta ko idan ka je ka same su a jikin kabarin ko sun zagaye kabarin ko sun rike ginin da ke jikin kabarin risunawar da suke a wajen da kuka da suke a wajen yadda zuciyarsa tara ta yi da wurin ba sa irin wannan idan sun zo ɗakin Allah ta'ala mas'ala ta uku annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yasta'iz illa mimma yakhafu مما lalle annabi bai أنه ba sai ga abin da yake jin tsoron أو كوسا wato yana jin tsoron faruwan abin shi yasa har yayi isti'aza na cewa kar abin ya faru dangane da kabarinsa amma bai isti'aza na rashin faruwar abin ba ga sauran kaburbura don haka sai ake a waɗansu kaburbura ko da baya na shi kabarin ba an gane ko الرابعة مسألة هدو قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا annabi ya kawo la'anta ko ya kawo maganan fushin Allah sai ya gwama hakan da cewa hakan na tabbata ga wanda suka riki kaburburan annabawa a matsayin mai masallatai to ko mun faɗa cewa rikon kabarin annabawa a matsayin masallatai imma dai ka gina masallaci a wajen imma kuma ko da ba masallaci ka je ka yi sallah a wajen to ka rike wajen a matsayin masallaci kenan an fahimta ku alhamisa mas'ala ta biyar zikiru shiddatil ghadab min Allah an ambata mana ashe ubangiji ta'ala na yin tsananin fushi ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ko mun riga mun faɗa din nan fushi din nan sifa ne na Allah da ya dace da shi ba mu san yaya tiyar fushin sa yake ba subhanahu wa ta'ala amma dai abin da yake wajibi mu imani da shi lalle fushin sa ya sha bamban da fushin halittunsa don shi Allah ta'ala laisa kamithlihi shay' asadisatu sadisatu mas'ala ta shida wa hiya min ahammiha yana daga cikin mafiya muhimmancin mas'aloli kuwa ma'arifatu sifati ibadati lati allati hiya min akbaril awthan sanin cewa mutane sun bautata malata ga kuma abin da suka yi din ya zama bauta shine lizuntan kabarin shi aka mai da shi ya zama shine mai bauta din ba wai lalle ne sai in sun yi sujada a wajen ba lizuntan wajen kansa bauta din ne wanda ita latin na min akbar al-awsan ita ce mafi girman gunki da laraba ke gani da muhimmanci as-sabi'a mas'ala ta bakwai ma'rifatu annahu qabru rajulin salihin mun gane cewa Allah din nan fa kabari ne na wani salihin bawa bayan an yi kabarin ne da mutane suka luzunci wajen daga baya kuma sai aka ga ya dace a yi mutum mutuminsa amma dai zuciya dai tana hararo shi wannan kabarin ne asali dai kaga bautan kaburbura aiki ne na mutanen jahiliya ke asamina mas'ala ta takwas anna husmu sahibil qabri mun fahimci cewa allatu tudun nan suna ne na shi mai kabarin wa zikiru ma'ana tasmiya ko mun fahimci me yasa aka rada masa suna allah li'annahu kana yalittu as-sawiqa daga latta yalittu ko yaluttu a larabci to amma ismul fa'il da sai zanto allatu a yi shadda a kanta to amma suka ce an yi takfifi li kasratin dawara ne alal alsina an shafe shiddan da ke kanta saboda yawan maimaituwar kalma akan harshe yawan maimaituwa kuma ba zai ba da dama kullum a yi ta shididi ba sai a shafe shadda attasi'a mas'ala ta tara زوارات القبور النبي صلى الله عليه وسلم ya la'anci زوارات القبور matan da suke yawaita ziyartar makabarta al'ashira. mas'ala ta goma la'anhu man asrajaha annabi ya la'anci wanda ya kunna fitila a makabarta don girmama kabari to wannan mun ce lafazin la'anta dai bai tabbata ba amma cewa kunna fitina wannan fitila wannan laifi ne wannan kun zai iya shiga cikin sauran umumat waɗansu hadisan daban kamar yadda bayani riga gabata babu ma ja'a fi himayatul mustafa sallallahu alaihi wa sallama Janabar tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila shirk wannan babi zai magana dangane da ma a irin abin da ya zo na dalilai na shari'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wa sallam wajen kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tauhid game da bangon tauhidi janab da janib duk ɗaya ne wato yadda annabi ke ba da kariya ta musamman ga ginin tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusul ila shirk da yadda annabi ke toshe kowace kofa da ke iya sadar da mutane zuwa ga shirka wato domin annabi nuna wa al'ummarsa cewa mafi girman abin da ake saba ma Allah da shi shine me shine shirka to da haka sai annabi zai sai za a yi ta kawo mana dalilai da suke nuna yadda annabi ke bada kariya ga tauhidi saboda taba bangon tauhidi Shi ne farar da mai cikin kasa kenan shirka da kuma yadda annabi ke toshe kowace kafa da ya san za ta kai mutum zuwa ga shirka lafazin al-mustafa asalinsa al-mustafa bitta sai aka yi ibdalin taɗin ta zanto sa al-mustafa wato eh, eh, aka yi ibdalin taɗin ta zanto ɗa wato ɗa musamman wato yadda annabi ke ba da kariya game da tauhidi kenan wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ubangiji ta'ala ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika tabbas manzo ya zo muku min daga cikin kawunanku to idan an ce daga cikin kawunan ku yana ɗaukan ma'ana guda biyu ko dai daga cikin kawunan ku ku mutane ko kuma daga cikin kawunan ku ku larabawa ya zanto ana nufin manzo ya zo muku daga cikin ku ko bil adama ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne ko kuma manzo ya zo muku daga cikin ku ku larabawa ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama balarabe to wace ma'ana ta cikin biyu za ta fi faɗi kenan ko mutane kenan wannan ita ce za ta fi faɗi saboda malamai ma sukan ƙara bayani suka ce idan an ce min anfusikum ko min anfusihim manzo ya zo daga cikin kawunansu ko kawunanku lalle ana nufin mutane amma da an ce rasulan minkum ko minhum sai ya zanto ana magana ne da wa larabawa dallati laqad manna Allahu alal mu'minina iz a fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin kaga rasulan min anfusihim suwa kenan mutane huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum ya zama suwa kenan larabawa rabbana wa ba'as rasulan larabawa amma idan ce min anfusihim mutane gaba ɗaya kowa laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku daga cikin kawunan ku daga cikin ku mutane shi manzon nan da ya zo azizun alaihi ma anittu abinda duk zai zanto ya wahalshe ku azizun alaihi yana nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi yana damuwa ga dukkan abin da ya san zai wahalshe ku abin da zai wahalshe kuɗin nan ko a duniya ko a lahira to menene cikin dangin abin da ke wahaltar da bani adam menene abin da ake ganin zai fi zama mafi wahaltaswa shine abin da zai wa mutum shiga wuta ba fita har abadan abada wanda menene zai haifar da wannan kuma shirka to kaga shine himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallama himmat tauhid wa saddihi kulla babin kulla tariqin yusul ila shirk wato yana daga cikin ku abin da zai damu annabi idan kun yi shine mai shirka domin azizun alaihi ma anittum abin da zai wahalar da ku to zai damu annabi to babu ko abin da zai wahalar da mutane sama da shirka domin dukkan abin da zai wahalar da kai wahala dai in ta duniya ce wannan dawa ba da wama ake ciki ba wahala ta lahira ita ce ake jin tsoro to babu abu mai wahalarwa a lahira sama da shirka saboda idan mutum ya shiga bauta babu fita inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar azizun alayhi ma anittum harisun alaikum annabi sallallahu alaihi yana kwadayi gare ku ma'ana harisun ala hidayatikum annabi mai kwadayin shiriyar ku ne ku mutane yana tsananin kwaɗayin ya ga mun shirya sallallahu alaihi wasallam don haka ya kai matuƙa wajen bayani don haka bai rage komai ba cikin abin da Allah ya masa wahayi wato ababen da ya sa annabi ya isar da wahayi bai rage komai ba suna da yawa farko dai yana ji mana tsoron duk abin da zai wahalar da mu wahalar nan ko karama ce ko babba da haka kenan ba zai gajiya ba wajen mai gargadi sannan kuma yana tsananin kwaɗayi a gare mu na mu zama mai shiryayyu harisun alaikum da kaga ba zai gajiya ba wajen bayanin duk abin da yake shirya baya ga haka ubangiji ya yi masa umarni ya ce ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbi wa in lam taf'al ma ballagta risalata ka isar da dukkan abin da Allah ya maka wahayi domin da yace ballig ka isar da ma unzila ilayka abinda duk aka yi maka wahayi kaga ma din nan ismul mausul ne wanda ismul mausul siga ce daga cikin sigogi na umum ba wani dangin abin isarwa wanda annabi rage bai isar ba don Allah ya ce komai kar ka rage ka isar da haka Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da ya kammala isar da komai abu zurul gifari ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin mu bai bar dukkan wani abu na alheri ba sai da ya faɗakar da mu bai bar dukkan wani sharri ba face sai da ya ja hankalin mu kar mu kuskure mu yace kai ko da tsuntsu ya gitta annabi ya san akwai wani ilimi tattare da rayuwar tsuntsun nan sai ya ce mana kaza jikinsa sallallahu alaihi wasallam kuma annabi da kansa yake cewa Allah bai taba turo wani annabi ba illa kana hakkan alaihi an yunzira ummatahu sharra ma لهم lahum wa yadullahum khaira ma ya'lamuhu lahum au kama sai ya zanto wajibi ga annabin nan ya faɗakar da mutane sharrin abin da ya sani zai shafi mutanen ya nusar da su alkhairin da ya sani cewa zai amfana da su ba wani annabi face sai ya zanto wannan shine sifarsa to yanzu wanda dukkan waɗannan siffofi suka tattaro a kansa zai iya yiwuwa ya rage wani abu na addini ya mutu ba tare da ya isar da shi ba kaga babu yadda za a yi haka ga shaida daga bakin ubangiji ga shaida daga bakin shi manzan Allah ɗin da ya tara mutane a aikin haji hajinsa na bankwana ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya ce wa mutane hal ballagtu na isar mutane su ce na'am Ya yace Allahumma fashhad ya daga hannunsa sama ya ce ya Allah ka zama shaida idan ya isar ya isar ya bayani ya ce na isar su ce e ka isar sai ce Allahumma fashhad ya daga dan yatsansa sama ya karkato shi zuwa ga mutane Allahumma fashhad ma'ana yana nuna Allah na yana kenan sama kenan Allahumma fashhad idan ya daga dan yatsansa sama sai ya karkato shi zuwa ga mutane ya Allah ka zama shaida kansu kenan to Allah kuma da zai karɓi rayuwarsa sai ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina shi kuma yace taraktum alal mahajjat al bayda layluha ka nahariha la yazugu anha la yazugu anha illa halik kuma duk sahabbai suka bada shaida yanzu duk da wannan kuma sai wani ya zo ya makalkalo wani abu ko wani hatimi ko wani wurdi ya zo gashi annabi bai faɗa ba ya zo ya ce ga wani abu kuma sunansa alheri duk ya zai da waɗancan nasoshin na Qur'ani ya zai da waɗancan hadisan ya zai da maganganun sahabai ya zai da maganganun tabi'ai wancan nasoshi na Qur'ani da na hadisi da maganganun sahabai da tabi'ai su Imam Malik ibn Anas ya karanta sai yake cewa ma lam yakun fi zalika al-yawm dinan la yakunu al-yawm dinan duk abin da bai zama ba addini da can lokacin annabi a yau ba za a kawo shi bai zama addini yace kuma lan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara karshen al'umma sai abin da ya gyara farkonta me ya gyara farkonta qala Allahu qala rasulullahi to abin da zai gyara karshe kuma shine kuma qala Allahu qala rasulullahi da ka jajibo wani abu daban sabanin qala Allahu sabanin qala rasulullahi ka dulmiyar da mutane cikin ramin halaka kenan har abada ko ba su ba shirya to wannan shine hakikanin gaskiya in za a koma qur'ani da hadisi sai a fahimci kowace matsala ta addini amma da an koma mafarkin wane tunanin wane falalar wane shehi wane ɗarikar wane to wallahi ba shirya har abada har mutum ya mutu ba zai shirya ba wallahi matukar mutum zai koma mafarkin mafarkin wane tunanin wane to ya gama yawo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun haka Allah ce ku bi abin da aka saukar daga wurin ubangijinku ka san ko mafarkin wani ba saukake bane ba wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi waɗansu waliyai kishiyan Allah kar ku bi waɗansu ababan bi ba Allah ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah fahimtar da mu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum annabi yana kwaɗayi akan shiryar ku an gane ku bil mu'minin ra'ufur rahim sannan kuma dangane da mummunai shi annabi sallallahu mai rahama ne mai ra'afa ne mai rahama ne ra'afa shine tausayi rahama jin kai da ra'afa da rahama duk ma'anarsu suna kusa da juna sai dai ita ar-ra'afa ta fi tausayawan da ke cikin tiyafi na ar-rahama to Allah siffanta annabi da cewa ra'ufun ne kuma rahimun ne to abin da ake kira da arrafatu ko arrahmatu shine riqqatul qalbi nahwa al marhum lahu wato zuciyarka ta tausasa ma wanda kake jin tausayin sa kenan to annabi yana da yawan tausasawa mutane sallallahu alaihi wasallam abu na duniya baya so ka wahala ballantana kuma abin da ya shafi na lahira idan aka ce a shar'anta abu annabi baya son a dora maka abin da ba za ka iya ba cikin shari'a shi yasa ko ya dauki ibada yana yi shi kadai yana jin tsoron kar a wajabtawa al'umma shi yasa da ya fito cikin dare ya kiyamul laili mutane suka bi shi washe gari adadi ya zo washe gari adadi da ya cika masallaci ya cika rana ta hudu da aka cika masallaci har waje sai annabi yake fitowa sahabbai suka ce dan me baka fito muka yi kiyamul laili yace na ji tsoron kar in fito a wajibta muku yan an wajibta ba za ku iya ba yanzu me yasa annabi ya wannan rahama da tausayi bil mu'minin ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam da haka yana da yawan tausayawa al'umma to haka abin da ya shafi duniya kuma annabi yana da yawan tausayawa al'umma ko abu ya shafi duniyarka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai shela cikin masallaci ya ce dukkan wanda ya mutu cikin musulmai ya bar dukiya ta magadansa ce a raba musu wanda ya mutu ya bar bashi to ya zo in biya masa wanda ya mutu ya bar 'ya'ya ba mai kula da su a kawo su nan gurin mu kula da su sallallahu alaihi wasallam menene wannan tausayi ne ko rashin tausayi <laughs> bil mu'minin da raufur rahim kenan sallallahu alaihi wasallam yanzu ko gwamnati sai za ta yi wannan ai za ta wahala amma annabi ya daukan wa kansa wannan nauyin sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da aka ce annabi ya faɗa wa mutane ya faɗi siffofinsa na kamala to shine aka ce a nan gurin mun samu siffofi guda nawa na farko ga siffa ta risala laqad ja'akum rasulun min anfusikum bayan sa rasul sai aka ce kuma bashar ne shi dan an ce min anfusikum sai kuma aka ce azizun alaihi ma anitum siffa ta uku kenan abinda duk zai wahalar da ku annabi baya san wannan abin sannan kuma harisun alaikum annabi mai kwaɗayi ne ga mutane bisa ga su samu alkhairi alkhairin duniya ko na lahira sannan kuma ra'ufur rahim shi mai rama ne mai jin kai sufofi guda nawa kenan guda biyar wannan sufofin guda biyar duk sufofi ne na annabi wanda suna daga cikin abin da suka sa cancantar sa zama khatamul anbiya wa imamul mursalina to kuma kafin Allah ya tabbatar masa da su sai da ya amfani da harfu da dalilai na taukidi na karfafa magana har guda uku farko rantsuwa na biyu ga lam na uku ga kat domin duk inda aka ce laqad ja'akum kafin a faɗi la nan ana kad a cikin ƙasa ba zai yiwu ba kai ka je kai ta ɗagawa bid'a tutarta kana kada mata kararrawa mu kuma insha Allah muna nan sunna muna ta daga tutanta ko muna kada mata kararrawa kai ka ce abuwa ne mu ko mu ce abu annabi to daga baya sai mu gani za mu sani sannan man aza man ne man aqallu adadan man azafu nasran wa aqallu adadan daga baya za a gani man huwa ahada sabila ka ce da su hasbi Allah Allah ya ishe ni la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi alaihi tawakkaltu kuma ga Allah na dogara wa huwa rabbul arshil azim shi Allah shine rabbul arsh ubangijin al'arshi al'azimi wanda shi al'arshin mai girma domin al'azim nan gurin siffa ne na al'arsh faqul hasbiyallahu lafazin hasbu yana nufin isarwa gamsarwa ba mai isar maka ya gamsar maka wajen biyan bukatunka wanda ka sani da wanda ka jahilta saiwa sai Allah ko annabi ba a jingina masa hasbu Allah kawai ake jingina wa mai hasbu da haka Allah ce da annabi ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya wadatar da kai haka Allah ya wadatar da waɗanda suka bi ka cikin mummunai ba sa neman wani wanda ba shi ba ba sa neman kariyar wani wanda ba Allah ba karshen tauhidi kenan hasbu na Allah ne kadai lokacin da aka ce da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum me ya faru فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله هو نعم الوكيل shi yasa da an kawo hasbu sai a kawo dogara dan hasbuna Allah ne shi kadai da haka dogara kuma ga za yi hasbunallahu wa ni'mal wakil ba sai ba hasbunallahu wa fulan wa wa wa ba sa kirga kowa Allah shi kadai ba kama kafan kowa ba Allah kadai ya ishe su wa ni'mal wakil ko ma da abin dogara in ya zanto shine Allah me ya sakamakon da suka gani tun a duniya kafin a ji lahira fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u Allah. wallahu dhu fadlin azim tun a duniya kenan fa suka ga sakamako in qalabu bi ni'matin min Allah sai ga ni'ima gagaruma daga wajen ubangiji shine suka ci nasara wajen yaki wa fadlin suka samu falala shine ganima lam yamsashum su ba a cutar da su ba wallahu zu fadlan azim sakamakon me sun yadda Allah shine hasbu din su ai duk wanda ka ce za ka riƙa ba Allah ba kan ya biya maka bukatunka za a yi yawa ya kasa jin wani idan kuka yi yawa kuka yi yawa sai ya kasa jin wani <laughs> amma Allah duk yawan ku ta fa kuma za ku tattaru ku mabiyansa shi wannan shehin ko waliyin ko dai zanto balarabe ko ya zanto bakin fata ba haka bane ba in yi zanto ba larabe kaga kai farin fata ba zai ji ka ba da wuri ai ka bakin fata ba zai ji ka ba tunda bai rayu a garin ka ba sai ya fara hansan bukatun wa kafin a zo kanka kuma al'amura sun kare wannan fa in ma akwai kenan ko 'yan garinsu shehi ya tashi ya girma a maroko kai kuma kana daga Kano dan Allah suwa zai farewa ta goma shi yan Maroko ko yan Kano ya zai ya zai tana da kai da wuri ina zai tana da kai wannan fa in ma yana da shi ba muna kaddara in yana da akwai balantana baya da komai in ma yana da shi kenan to ballantana ko baya da komai saboda haka ya kamata duk waɗanda ake ruɗa nan su gane irin waɗannan al'amura amma ubangiji ta Allah duk yawan mutane la takhtalifu alaihi al-asla alsin wato har suna ba sa rikice ma ubangiji kafin ka furta ya san me ke cikin zuciyarka subhanahu wa ta'ala kafin ka furta ya san bukatunka shi yasa annaba da dama addu'a su ba sa faɗa sai da ce ya Allah kai ne Allah wai bukata ta biya kenan ya ubangiji ina roƙonka dan Allah kai kai ne Allah ba sai ya ce ba ni kaza ba annabi ayyub cuta take damunsa sai ce ya Allah cuta dai tana damuna ba sai ya ce ba wani kas ya san me ke nufi yace rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin cuta dai ta shafe ni kai kuma kai ne mafi rahama me yake nufi kenan to Allah ko ce Allah ya fahimci me yace kafin ya faɗa ya sani subhanahu wataala sai ce fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin yanzu cikin abin da ayubu ya fada duk mun fahimci wannan shi cewa kawai anni masani duru cuta ta dame ni sai muka fahimci cutar jiki ashe banda ita zuciyarsa ta kunshi rashin iyali ma ya dame shi ta tagayyarin iyalinsa ma ya dame shi amma wajen ansawa sai Allah ya ce ga abubuwan da suka dame shi kuma duk mun bashi fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin to waye zaka roka wanda ba Allah ba kuma ka wannan kuma sai ka rasa wai dan Allah menene damuwar ka kai bawa idan an ce abota Allah shi kadai shine sai ka ji haushi yanzu wannan kana san Allah kenan kana ganin girman Allah kenan to akai a so Allah kawai sai ka ji ka damu kar abu kowa sai manzan Allah sai kawai ka ji ka damu wai dan me za a ce kar abu kowa sai manzan Allah yanzu musuluncin kana nan kenan yaya za ka yi musuluncin ka inganta a ce maka kar a bauta kowa sai Allah kar a bi kowa sai manzan Allah duk abin bi da nawa da naka da namu da nasu mu watsar mu bi manzan Allah da ukulla qaulin inda qauli Muhammadi wa ma aminun fi dinihi ka sai ka damu sai ka damu yanzu idan an faɗo wannan to yaya musuluncin ka zai tsaya da gindinsa kenan lokacin da na ce fa a kyale ka, a kyale ka, ba ca ne ga tawa a zo abi ba ba ca ne ga shehi na a zo abi ba ca ne abuwa manzan Allah sallallahu duk wani shehi a masa tawaye abu manzan Allah wannan shine bayanin ba wani sabo aka kawo maka ba domin yana ka na damuwa manzan Allah ne baka so ko kana sa ran samun wani abu a wurin shehinka sama da abin da zaka samu wajen manzo Allah Allah ya tsare mu da aka ce fa qul hasbi Allah la ilaha illa hu al hasbu na Allah ne shi kadai alaihi tawakkaltu da haka suka ce hasbi Allah anan mubtada ne da khabar allahu lafzul jalala shine mubtada hasbi shine khabar domin suka ce hasbu din nan na kira ne ko da ke an yi idafan sa ila ma'arifa shine ya'ul mutakallim la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim lalle gare shi na dogara shine kuma wato wanda yake ubangijin al'arshi mai girma to kaga nan ya nuna al'arshi mai girma a wani wurin kuma ya ce al'arshi yana da girma al'arshi kai majid ne zul arshil majid fa'alun lima yurid an fassara al'arshi da cewa al-majid an fassara shi da cewa kuma wato al-azim a wani wurin kuma an fassara shi da cewa al-karim ne wato duk wannan siffofi ne na al'arshi saboda duk cikin halittan Allah al'arshi shine mafi girma an fahimta ko halittan samai da kasa cikin halittun da muke gani sammai da ƙasa sun fi komai girma to abin da ya fi dukkan samman nan girma kuma shine kursiyu shi kuma kursiyu ba shine al'arshi ba kursiyu daban al'arshi daban kursiyu shi kuma yan hada sammai bakwai da kasai gaba ɗaya ya fi su dan Allah ce a kursiyuhu as-samawati wal arda kursiyun Allah ya yalwace sama da kasa ma'ana ya fi girman su to kursi din nan duk girman sa shi kuma kasa da al'arshi yake wajen girma to ubangiji kuma ya daidaita kan al'arshi yana saman al'arshi ba abin da ke sama da shi shi ubangiji ala, domin haka shi ke kewaye da komai amma ba abin da yake kewaye da shi cikin halittunsa subhanahu wa ta'ala amma idan ka ce yana cikin masallacin nan yana ɗakin ka yana masallacin wane ginin masallaci ya kewaye shi kenan shi ko Allah ta'ala ba abin da ke kewaye da shi an fahimta ko shi ne ke sama da komai muhitun bil kafirin muhitun ma da kowa da kowa Allah na kewaye da komai amma ba abin da ke kewaye da shi amma in ka kai shi gidanka ka kai shi masallacin ka to wani abu na kewaye da shi kenan an abi hurairah radiyallahu anhu qala-qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la لا تجعلوا بيوتكم ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم an karɓo hadisi daga abu huraira Allah shi kare da a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu ya ce la taj'alu buyutakum qubura kada ku mayar da ɗakunan ku su zanto kaburbura me yake nufi da wannan inda ba a sallakin ma'ana ku rinka yin sallan nafila cikin kaburbura a cikin ɗakuna kar ku mai da su tamfar kaburbura wannan hadisi ya zo cikin sahih bukhari annabi ya nuna cewa afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubati illa al-maktuba mafificiyar sallar ka inda zaka ka samu lada ba kamar ɗakin ka sai in ta farilla ce ta lada a masallaci amma in nafila ce a ɗaki ta lada da ka zo masallaci kai sallar nafila gara ka tsaya a ɗakin kai sallar nafila ta fi lada in kuma ta farilla ce ka zo masallaci ka yi shi ne ladanta kuma to sai dai akwai nafulfulin da an sunnanta yin su a taro to su wannan duk da su ba sa cikin kamsa salawat amma yin su a masallaci din kuma ya fi yi a gida lada kamar salatu kusufin shamsi kamar kusufin kamari kamar salatul istisqa an fahimta ko wannan dole sai ka je ka hada da jama'a kamar qiyamu ramadan qiyamul ladhi ake cikin ramadan da daddare din nan yin ta a masallaci ya fi lada sama da kai ta a gida an gane ko sannan kuma sallar idi yin ta a masallaci ya fi lada sama da kai ta a gida amma in ban da wannan in na fulfuli ne na yau da gobe yin su a gida ya fi lada sama da kaje ka yi su a masallaci an fahimta ko sai yace la ta buyutakum qubura wa la kabari qabri ida kuma kar ku mayar da wato kabari na tamfar idi idan an ce idi wato ku kai ku mayar da shi wurin taruwa wurin dawwama wurin lizinta kar ku mayar da kabari na haka domin idi suna ne na zamani ko na wuri idan aka mayar da wani wuri wurin taruwa to ya zanto an mayar da wurin idi kamar dandali a larabta ana iya kiransa idi an san dandali ko wurin da za a mayar wurin wasa ana kiransa idi ha kuma idan aka keɓance wani zamani a duk sati ko a duk wata ko a duk shekara a mayar da wata rana wani zamani don aiwatar da wani abu shi ma an mayar da shi mai idi to annabi ce kar ku riki kabarina a matsayin idi ma'ana kar ku mayar da kabari na wurin taruwa ana sowa kar ku mayar da kabari na kuma wurin lizinta dindindin ko da ziyarta ka je kabarin annabi an shar'anta maka ziyarta amma ba a ce ka lizinci wajen ba abdullahi dan umar in ya dawo daga tafiya sai ya zo kabarin annabi ce assalamu alaika ya rasulullah sai ya gaba assalamu alaika ya ababakar sai ya zo gaba kabarin umar assalamu alaika ya abata sai ya tafi sa gida wannan zaka yi minti ɗaya cikin wannan haka yake ziyarar sa ya gama ziyarar sunna kina a kabarin annabi duk wani dadewa da kai a wajen ƙara minti biyar minti goma gwargwadon adadin mintunan da ka ƙara gwargwadon yadda ka shiga cikin bida wallahi tallahi kana ƙara dadewa kana ƙara limewa cikin bida ke har sai ka bar wajen abinda ake ga ziyartar kabarin annabi za ka zo kana mai girmama shi a zuci irin girman da ubangiji ta'ala ya bashi da ka zo wajen assalamu alaika ya rasulallah magana ta kare assalamu alaika ya ababakar siddiq magana ta kare assalamu alaika ya umar magana ta kare tsayawa a wajen ka yi addu'a kansa sabida ne har wani sabani wai da malamai suka yi wai in zaka yi addu'a ina zaka fuskanta kabari ko alqibla ka kika addu'a wajen balantana ka ce na zaka kalla tsayawa a wajen ka yi addu'a kanta wannan bid'a ce an fahimta da ko kuma ga mazauna madina su ba sa ganin ma ka yi ta ziyartar kabarin annabi kullum don sahabbai ba kullum suke yi ba su sahabbai da tabi'ai sun kasance in suka zo masallacin annabi suka yi sallan nafila raka'a biyu to sun gama ziyartar kabarin annabi saboda a lokacin nan ma fa kaga kabarin makwabtaka suke da masallacin yana ɗakin Aisha ba ma a fara shi yadda za a shigo da shi ciki ba kamar yadda bayanin sai gabata amma da sun zo suna ganin kusancin wajen kuma ba sai sun tashi sun je ziyara ba don a fahimtar su a cikin sallan da kai ta nafila ba ka karanta tahiya ba a cikin tahiya akwai sallama akwai salati zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi kuma zaka zo kai salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad in ma ka je wurin kabarin dama abin da zaka yi kenan yanzu ka yi shi cikin sallah shine ibn taimiyya ke cewa fikihun salaf a nan gurin shine salati yana cikin ibada mai girma haka kuma sallama yana cikin ibada mai girma idan kai wa annabi to girman suna na ƙara bunƙasa cikin sallah sama da wajen sallah saboda haka idan sun yi sawa annabi salati idan kai salati ga annabi cikin sallah ya fi kai masa aina wajen sallah haka idan kai masa sallama kana cikin sallah ya fi kai masa ame a wajen sallah da haka wannan na sallar idan suka yi sun riga sun game wa annabi komai me zaka je kai a cikin kabarin yanzu in ka je assalamu alayka zaka ce cikin tahiya kuma ka faɗa in ka je karkaranta ka ce ka yi salati cikin tahiya kuma ka yi me to kuma sai me ka riga ka gama ziyartar kabarin annabi ina fatan kun fahimta da kyau imam malik ibn anas shi yana ganin ma ka ce na je ziyartar kabarin annabi ce ku daina faɗin haka saboda me ya yi haka tun lokacin da ya zanto da a wurin sahabbai da tabi'ai da an ce na je ziyartar kabarin annabi a wurinsu suna fahimtan ka je ziyara ta sunna wadda za ka yi masa sallama ka yi tafiyarka amma daga baya da bid'a ta fara faruwa sai idan aka ce na je ziyartar kabarin annabi sai ya kunshi na je na yi addu'a a wajen saboda waɗansu ba su yin addu'a sun yi mai to kuma yin addu'a a wajen nan bida'a ne da haka sai ya hana ya ce ku daina cewa na je ziyartar kabarin annabi ku ce na je na yi sallama wa annabi don ku fito da abin kararar cewa me ake da an je sallama ka duba cikin littafin alkira da ummil ƙura wasallu alayya annabi ce ku yi mun salati fa inna salatakum tablughuni haisu kuntu salatin da za ku yi mun yana isar yana zo min duk inda kuke to kaga wannan shine babban abin da salaf suke fahimtar cewa ba sai ka je wurin kabarin ba zuwa wurin kabarin ba laifi kai ba amma idan ka zauna a madina za ka yi sati kar ka ce kullum sai ka je ziyartar safe daban ta yamma daban safa daban ta yamma daban waɗansu alhazan in sun je ko masu umara sai su mayar da duk lokacin bayan kansu salawatu ma sai sun je sun yi ziyara in kai wannan bid'a kai idan da ka je garin madina za ka yi wata ɗaya sai ka je ziyarta kabarin annabi sau ɗaya ka gama biyan abin da ake bukata na ziyara yanzu abu mafi falala shi za ka ribanta shine kiyaye salloli na farilla a masallacin annabi domin sallah idan ka je kai a can guda daya daidai take da dubu ta garinka ko sama da dubu ta garinka to kaga bai kamata ka kyale ta ba ta wuce ka haka kiyaye sallan jam'i cikin masallacin annabi ko musamman a masallacin annabi ka dace da zama a rauda rauda tsakanin mimbarin annabi da gidansa wanda za a ga an bambance kafet din da ke wurin da na sauran wurare wannan yana da matukar muhimmanci ka yi sallar nafila a wurin ko karatun qur'ani saboda annabi ya ce wannan dausayi ne cikin dausayin aljanna to wannan wurin da ake so ka lizinta kenan ka je ma ka yi ni a wannan wajen wannan alkhairi ne mai tarin yawa ka yi karatun qur'ani ka yi istighfari ka yi zikiri ka yi hailala ka yi sallar nafila abinda duk ka samu damar yi na ibada ka yi a wajen wannan abin da ake so ka yi kenan ka je ma ka yi ni a nan a rawda saboda idan ka baro baka san yaushe zaka sake koma ba to amma duk waɗannan ababai waɗanda su shari'a ta sanada sai mutanen mu saboda sun jahilci abin ko malamai sun ba su ba daidai ba sai je su kama wani abu sai ga mutum idan ya je madina kawai tambaya ke na wurin ziyara ya je nan balarabe ya kai shi nan duk inda aka je wani tsohon kango kuma yan tasi din nan suna mutanen mu tsiya su kansu jahilai ne wallahi sun fi mu jahilci wani cikin su ya fi abu jahil jahilci amma da sun ga alhazan mutum da mu bakake ne su kuma farare ce haji ziyara ziyara abin da yake bukata riyalansa da zaka bashi duk inda aka yi wani wani tsohon masallaci ba ma a jami'a ciki sosai an ya rushe sai ce ziyara ziyara du'a du'a sai ka tsaya a wajen sai addu'a maza da mata kuna addu'a sai kuma ya sake daukan ka a yi ni guda shi dama ya san kwangilaki zai yi ni guda nawa zaka bashi ai kudi ne mai yawa ba ruwansa da ka dace da sunna baka dace da shi ma dama ya jahilci sunan jahili ne shi ba kowa bane ba abin da ya sani shi ba cutar ma mutanen mu suke yi akwai lokacin da mutum za a ajiye shi kusa da harami fa amma larabe cuce ka kusa da masallacin annabi baka san masallacin ba sai ka fito ina ne masallacin da ya ce haram ka ce eh yanzu mu kaddara daga nan zuwa school of legal studies ba a za ka tafi ba to idan ya san baka sani ba daga nan ka tare taxi ka ce masa can gurin sai ya ce maka ashar riyal ko ishirin riyal a riyal ashirin idan ka bashi sai ya ɗauke ka daga nan gurin sai ya miƙe da kai titin aminu kano sai ya miƙe sai ya zagayo da kai ta bata sai sake fitowa da kai ta nan kofar sai a ajiye ka a <laughs> wallah haka suke yawa mutanenmu suna cutar mutanenmu saboda haka hukumomin alhazanmu suna da bukatan gyara ta yadda za su ya kamata a ce ana shirya semina ta musamman da za a rinka wayar da kai ga masu umara da kuma alhazai to amma komai na addini a kasar mu ba a bashi muhimmanci sosai yanzu kafin a bude a ce an fara bayar da biza ta umara ya kamata a ce an tsara wata semina ta musamman da duk mai son umara sai ya yi wata yana zuwa yana karban semina ta musamman wannan zuwan da zai kullum ana daukan ya je farkon tashi an fara karfe takwas ba a tashi ba sai goma ko sha biyu gashi ya je an rubuta ko bai bar wajen ba an rubuta an kiraye suna lokacin fara da lokacin karewa sai bai yi fashi ba har kwana talatin sai ya kawo fasfot ɗinsa sai a yi masa biza kaga wannan kowa san zai je ya umararsa insha Allah akan sunna a neman malaman suna su nuna masa aikin umara in za a karantar da kai kwata ya isa ka iya shi minti goma sha biyar ka iya umara in dai zaka gina ta kan sunna wallahi minti sha biyar to amma a gina maka komai a kwatanta maka komai a a zana hoton wurin a fitar da komai yadda mutum ya je ya daidai amma da mai zuwa umaran da alhazan da masu aikin hajjin da hukumar alhazan ba ruwan kowa da kowa kowa sai faɗin girman kai sai mutum ya zo na cewa ai so ashirin ina zuwa aikin hajji amma wallahi kaje sai ga bai iya dawafi ba so ashirin yana zuwa to me kaje kai ta ba Allah abubakar ya ce haji kaje ko hajijiya wani ce so talatin ya je umara amma bai gina kan sunna ba ka je kuma larabawa su cuce ka dan mutum na zuwa wai duk inda ga ko wani farin fata ya wani abu shi ma sai yi jahilai ne a cikin su jahilcin su yafi namu yawa sai ka je ka yi ta shirme a ciki fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum duk inda kuka wa annabi salati zai isar masa ma'ana inda ga nan mutum yawa annabi salati zai isar masa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu abu daud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat bayan abu daud ma imamu ahmad bin hanbal ya ruwaito shi haka ibnu abi shayba haka abu ya'la min hadisi ali bin abi talib imam an-nawawi ya sahaha shi a cikin littafin al-azkar amma dai hadisi ne hasan kamar da nasiruddin albani faɗa cikin tahzirus sajid ina ganin saboda lokaci sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana wannan inni abrau ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhazani khalila kama Ibrahim khalila wannan cikin darasin baya kenan ko wato abinda annabi ke cewa ina barranta zuwa ga Allah a ce ina da khalili a cikin ku bani da khalil ma'ana Allah ya tsare ni da irriki khalili cikin ku domin khalil shine wanda ake wa kauna ta karshe ko loluwar kauna to ina neman tsari ko a ce wani bawa zan yi wa wannan kaunar ba Allah ba abinda annabi ke nufi kenan domin ubangiji ya rike shi a matsayin khalil kamar yadda rike annabi Ibrahim a matsayin khalil har yake cewa da a ce a cikin zan samu khalil da na rike Abubakar Siddiq amma ban rike kowa khalil ba sai ubangiji na wato kauna ta karshe annabi na yin ta ne ga Allah subhanahu ta'ala duk wanda ba Allah ba to kaunar ta yi baya kenan to a ciki kuma sai a raba ta wannan tafi wannan ta wannan tafi wannan ta Abubakar ta fita sauran mutane amma duk da haka bata kai kulla ba wannan yace a cikin malaman sunna akwai masu cewa akwai bid'a muhassana me gaskiyar wannan gaskiyar al'amari babu wata bid'a wadda take kyakkyawa waɗanda wanda ya fara faɗin wannan magana a iyakacin sani na shine Izzuddin bin Abdulsalam wanda ake masa lakabi sultanul ulama cikin littafinsa na manta sunan qawaid al-ahkam fi masalih al-anam qawaid al-ahkam fi masalih al-anam wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske in ba wannan babin ba da ya kasa kasan bid'a din yake cewa a ciki akwai bid'a kyakkyawa to shi kuma a wurinsa ne al-imam al-qarafi shi dan shafi'iyya ne al-imam al-qarafi kuma daga wurinsa ne ya ɗauko maganar cewa akwai bid'a kyakkyawa shi kuma al-imam al-qarafi dan malikiya ne shi kuma a wurinsa ne a e, su shehu usman dan fodiyo suka ɗauko maganar cewa akwai bid'a kyakkyawa kaji silsilar maganar dai daga wancan ne na farko to shi kuma tun a zamanin sa an yi masa raddi daga cikin masu yi masa raddi dan akwai malaman malikiya kansu kamar su abu ishaq shafi biyu ya yi masa raddi cikin littafin al-ittisam ba wai sunansa ya faɗa ƙarar ba amma dai ya nuna ba wani kaso na bid'a wanda yake sunanta mai kyau da haka ba yadda za a yi bid'a ta zama kyakkyawa saboda hadisin kullu bid'atin dalala kullu dinnan siga ce daga cikin sigogi na umum siyaguhul kullu awul jami'u da kuma allazi da allatil furu'u an gane ko saboda haka dukkan bid'a bata ce ba yadda za a yi bid'a ta zama kyakkyawa sai dai batan nan kuma yake da mataki wani batan ya kai ga mutum ga kafirci wani batan bai kai mutum ga kafirci ba wani batan matsayinsa kamar karhanci amma dai dukkan shi dai sunansa bata sai dai a bata din wani bata din ya fi bata an gane ko aha wannan ya wannan hadisin da makaranta na yanzu wanda yake annabi ke cewa ku yi mun salati domin dai idan kuke salatin ku yana isar mun yace wani malami ya kafa hujja da shi bisa ga cewa wannan na nuna annabi na da rai har yanzu ko yana farke a koyaushe eh to wannan kuskure ne faɗin wannan maganar annabi ya ce ku yi mun salati duk inda salatin duk inda kuke salatin ku yana zomin min cewa yana zo masa ba lalle ne sai in yana da rai ba Allah ne ya san ta yaya salatin ke je masa yanzu dole mu imani in an yi wa annabi salati Allah na isar masa wannan salatin amma kaifiyar zuwan salatin ta kunne ji ai kunnensa bai kai yadda daga nan idan mun yi magana ya ba lalle Allah ya jiyar da shi ta wata hanya wadda ba mu santa ba wannan yana daga cikin imani da gaibu sai dai ka yi imani da abun a gaibance baka san a yake ba a fayyace kamar yadda annabi ya yi kwana uku na bai ci abinci ba ya yi wisali shine azumin sa ce sai sahabbai suka zo za su yi koyi da shi ya ce a a kar ku koyi da ni sai suka ce a to kai ma baka ci abinci mu ma ba za mu ci ba sai ya ce inni azallu ni rabbi wa yasqini ai ni zan ci gaba da zama ubangiji na ya ciyar da ni ya shayar da ni to shine kuma kowa ya san ba a kawo masa abinci ya ci ba amma ya ce Allah ya ciyar da shi ya kuma ya shayar da shi shine ibn al-qayyim yace dole mai da Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi amma ta wace hanya Allah ne ya sani kaga ba ta baki ba kenan ba ta hanyar tauna abinci ba ba ta hanyar makogaro ba ba ta hanyar harshe ba an ciyar da shi an shayar da shi to ta hanya da Allah ya sani to nan ma Allah na jiyar da shi salatin mu ta wata hanya da shi Allah din ya sani ba ta hanyar kunnansa ba ba yi dinin kasancewa dare ba dan idan ka ce yana dare to ya za ka yi da nasoshin da suka nuna ya mutu yanzu kenan ka ce eh, sahabbai sun yi rashin imani su ɗauki mutum da ransa su binne shi cikin kabari ko jaririya da aka binne cikin kabari sai da Allah ya zargi da larabawan jahiliya suke binne mai ɗaya mata wa udatu ma'udatu su'ilar bi ayi zambin yanzu annabi da ransa kenan sahabbai suka dauka suka binne shi cikin kabari sannan annabi da ransa kuma shikenan sai a kyale abubakar yi shugabanci annabi da ransa kuma shikenan sai a kyale sahabbai suna ta rudani su rasa wanda zai raba su duk sai ya kyale su wannan duk guluwi ne yana daga cikin guluwi din wato wuce gona da iri cikin al'amurra idan an ba da labari game da lamurran gaibu sai ka yi imani da wannan in ba haka ba kafiran da aka je aka jefa a badar ma cikin rijiyar badar lokacin da annabi ji ya tsaya yana musu magana ya ce abinda na faɗa muku gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba ah, wannan yake cewa annabi sallallahu yanzu ya za ka yi da mutanen da suke gawawwaki an riga an bune suke abin nan sai ce yanzu da nake maganan nan kai ba ka fi su ji ba ma'ana ubangiji ya dawo musu da ruhin su su ji me wannan maganar ta wace hanya suka ji Allah ne ya san yadda ya je yadda su dan dai akwai yasar da su amma wannan yanzu nuna suna da rai yanzu suna da rai ba musamman ya iyakance jin da cewa al'ana yanzu kaga wannan jin daban ne sannan yanzu adadin mutane da suke wa annabi salati yanzu ko damu na masallacin nan kadai idan muka zo muka yi isha'i lokacin da muka kammala tahiya kowa yana salati ga annabi kuma annabi Allah na isarwa annabi kowa in annabi zai je da kunnan zai ji mu duka ba zai yi wa dan Allah ce ma ja Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi a zuciya ɗaya gare shi dole sakon mutum ɗaya zai iya karba ya karba na biyu lokaci guda ba zai yi ba ashe Allah na sanar da annabi yana isar masa amma kaifiyar ba mu sani ba yarda da wannan ya zama wajibi yana daga cikin imani da gaibu amma idan ka zo ka ce wannan na nuna na dare kenan yanzu ka nuna Allah baya da kudurar jiyar da annabi sai annabi na dare kuma ka nuna dukkan nasoshin da suka nuna annabi ya mutu kuma kai ka karanta wannan nasoshin kafirai da suka cewa annabi zaka mutu suke masa alkaba'in cewa zai mutu sai Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut an gane ku. sannan ubangiji cewa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld kafin ka dama ai ba wanda aka rubuta da wama afa in mitta qawmul khalidu in kai ka mutu su zasu su dawama kuma yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun to diya zaka yi da wadannan nasoshin wannan fassara ce imma an gina ta kan jahilci ko an gina ta kan sarrai ko duka biyun wannan yake cewa menene himaya idan an ce himaya kariya kenan ko tsaro shine himaya wannan ce me hukuncin yin kabari a gida yin kabari a gida bid'a ne baya halatta yin kabari a gida bid'a ne kamata ya kowa a kai shi makabarta wannan shine dace da sunna wannan tun muna karatun a hakamul jana'i sama da shekara guda mun faɗi wannan kuma har yanzu ba mu samu wani abin da ya walware wannan ba ya yi sallama mai kace wannan su 'yan bida'a kullum ba su da dalili sai shirme da kwashe-kwashe yanzu ga ayoyi don mun kawo na su shi kudade da ke nuna Allah karɓi rayuwar manzan Allah hadisin da ya kawo kuma da wanda makaranta yanzu ga yadda ma'anarsa take dan daga lokacin da mutum ya mutu ya shiga wani alam daban wato wata sabuwar duniya ce daban ba wannan ba wata rayuwa ce wadda ta sha bamban da wannan abin da ake masa na ni'ima da abin da ake masa na azaba da abin da ake isar masa na maganganu duk wannan ba kada sanin yaya ake abin na zuwa Allah ne ya san kaifiyar yanzu annabi sallallahu alaihi ya ce idan kuka bin duk wanda aka binne cikin kabari idan an juya yan uwansa da ke tafiya ya sama wa qur'ani alihim yana jin karan motsin takalman su yana da rai kenan ya yaushe yake jin karan motsin takalman su akan hanyar su zaina ta dawowa gida kenan akan hanya da suna tafiya yana jin motsin takalman su ko da sun yi nisa da wurin kabarin amma yana jin motsin takalman su tunda nau bai iyakance mana daga yaushe za a daina ji sai in sun koma gida gaba ɗaya kenan to wannan ya nuna yana da rai kenan to kaga wannan Allah na jiyar da shi ta wata hanya daban yaya kaifiya take ba mu sani ba kuma gashi za a zo abin da mutum a kabari duka bai fada ni ɗaya ba a zuwa ce mala'iku za su zo manya-manya guda biyu su tayar da shi su yi masa tambayoyi yanzu ko jariri za a kara cikin kabarin zai samu wurin shiga to dani ɗaya fa to amma ta ina mala'iku suka yi turmutsu suka shiga Allah ya bada labari dole mu yadda amma kaifiyar nan ba a bar ba a ce mana mu binciko ba duk irin wannan gasa nan wannan yana cikin imani da gaibu wanda da shine musulunci ya fice da sauran addinai duk addinai na yahudanci da kiristanci su dama gaibu ne galibi suka samu tangarda a kai su sun fi son abin da ido ke gani harshe ke ɗanɗana hanci ke jin shaƙensa hannu ya taɓa ya ji kunne ya ji sautin sa jiki ya ji shi wannan shi ne abin da suka imani shi imani da materialism amma imani da abu na gaibu sun kiyarda da shi to kaga su kuma kullun yan bid'a sai su yi kiyasin gaibu akan fayyace wanda gaibu na abu ne da Allah yake banta da sanin sa sai dai a baka labari ta hanyar nassi amma sai su yi kiyasin sa haka cewa ashe tun da yana ji idan an yi salati wannan ya nuna yana da rai tun da mai rai shine ke ji idan haka ne sai su ce duk wanda ke cikin kabari shi ma yana me yana ji to sai a sami ya za a samu fifiko tsakanin su da annabi ka sani fa wanda ke cikin kabarin nan ko kafiri ne zai ji motsin takalmin mutane in sun dawo zai ji kaga ya zama abin nan kenan zai su ma duk kowa na da rai kenan sai zanto ba mutuwa kenan har kullum ina ka ce menene mutuwa ai shine mufaraqatul ruhil badan rai ya rabu da gangan jiki ba shine mutuwa ba wannan ita ce mutuwa abin da zai biyo bayan wannan wannan wani abu ne wanda ban ka sani ba ban sani ba sai abin da nasi ya ce shi yasa ko nasi da'ifi ne ba za a yi aiki da shi ba nan sai nasi wanda yake tamfar rana lokacin azhar aya ta qur'ani ko hadisi tabbatacce to shine za a gina akai dan wannan duk abin da za a gina aqida ne ya zama imani da gaibiya kenan to shi kuma dole sai akan nasi zaka gina ba za ka yi kiyasi ba in ka gina akan nasi kuma sai ka hakura da abin da nasi ya faɗa kar ka ƙara sharhi a kai kuma kar ka ce sai ka gano kaifiyar abin da kanka dan ba yanda za ka gane an fahimta ko to amma galibi ba wannan suke nema ba sai su yi ta cakuɗa wannan da wannan to kuma idan da za su kyale su tsiyar su ba sa bari a tattauna da su ba sa bari a tattauna da su su dama sun riga sun yi wa muridan su tsiya suka ce duk wanda ya cewa shehin sa dan to ba zai rabota ba sai dai kai ka kasance a gaban shehi kalmi tafiye da ghasir kamar matacce a hannun kamar gawa a hannun mai wanke ta kar ka ce komai da an ce ka za ce akar mukallau ka san ko fassara ka ja littafi aka fassara ba ka gane ba wai ba za ka ce ban gane ba sai dai ka sake jan nasin a sake fassara ka sake ja wai duk ladabi ne wannan annaba ana ta cewa ya sa ka ya sa ka kawai sai wani ya tsaya shi ba za a tambaye shi shi waye sun tambaye annabi hukuncin addini sun tambaye shi ganima ma a to kuma sai wani sai shi ba za a tambaye shi ba zakka sun tambaye annabi ci a ba mu namu gani ba sun ci a ba su nasu kawai sai wani ya tsaya ce shi ba za a tambaye shi ba don me <laughs> to dan dabara ne sun san in za a tambaye su za a yi garari gina kuma shi yasa ba sa so a zo a saurari karatun sunna shi yasa wancan dan bidan nan na boci a shi abin da yake cewa wai dama idan ka ji ahlus sunna suna zai ce iyakacin gudun ka iyakacin ladanka ka ga ya rufe ma kofan shirya wai iyakacin gudun ka iyakacin ladan da zaka samu wato kamar da kafirai da suka ce la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum ai ya kamata ya ce idan ka ji batattun nan suna magana ka tsaya ka saurare su dan ka samu daman yi musu raddi da haka ya kamata ya faɗa dan ka shirye da su don in ka shirye da su kana da lada dan annabi ya ce la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am domin duk abin da zamu faɗa ko ya zanto bata ko ya zanto daidai in daidai muka faɗa kaga zai amfane ka in bata muka faɗa haka sai kuma ka gyara mana sai mu dawo daidai kuma kana da lada to amma shi ya san cewa in ka saurare mu ka saurare shi to dama ba za a hada ba tsakanin kitse da rogo duk da cewa kowanne fari ne يكسب خطيئة أو إثما ثم به بريئا